Fondation Hirondel Niger sacha Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Yau ake sallatar ranar ƙasa da ƙasa domin mulkushe cutar yoyon hitsari a ƙasar Niger da ya fiye da halaye 600 aka ƙididdige a shekara 2021 a faɗar mahukuntan kiwon lafiya za ku ji shaidar wata mata da ta fito daga Difa. a hukumce farashin kudin hajin shekara 2022 har yanzu ba a kayyade shi ba a ƙasar niger za ku ji shugaban kungiyar masu kamfunan zirga-zirgar daukar mahajata a cikin shirin rahoton musamman na shirin yau zai bamu masaniya bisa ga hukuncin da za a fuskanta idan aka zuga bibiyar ta'addanci Man sauraro barkamu da yau litinin 23 ga watan mayu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla mai matsayin firaminista a kasar jamus olaf scholz ya kawo ziyarar aiki tun jiya a nan kasar niger a yau da sahe ya ziyarci sansanin dakarun musamman na sojojin jamus da ke girke a tiliya cikin jihar tawa a yayin wato taron baiwa 'yan jarida labari wato olaf klocks na da shida shugaban kasar Nijar Bazoum Mohamed sun maganta kan yanayin hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. Ranar ƙasa da ƙasa ga batun murkushe cutar yoyon hitsari a yau ne aka sallace ta a faɗar rabar ministan kiwon lafiya a shekara 2021 halaye 625 aka ƙididdige a cikin cibiyoyin ɗaukar ɗawainiyar a ƙasar Nijar. Mafi yawan lamarin dai na da alaƙa ne da fuskar durkushi a kowane aunin shekaru olivier asogbabi ya firanta da ya gana uwar yara hudu da ta zo yame daga difa domin neman waraka ga bayanin da ta yi to wancan da na farin lahiya lau gida na yi amma wanga shi ne na yi awo na yi komi amma shi ne kuma kawai ya fara nahuda mun ta yi likita to mun ta yi likita likita yana yana yana yi to abin su ma ya hikar hinsu yi kwana mu biyu kamar da uku ta hidda shi ko jikin ma ba daidai ba wai na ya fashi fashi haka na tashi ga hina na ganta ciwo ne A hukumce farashin hajjin shekara 2022 har yanzu ba a tsayyade shi ba a ƙasar Nijar. Haka dai shugaban kungiyar masu kamfanin zirga-zirgar ɗaukar mahajjata Nijar a NAP ya bayyana. a cewarsa mahukuntan ƙasar Nijar na jiran bayanin mahukuntan Saudiya kamin yin shawara ƙayyade farashin na hajin bana. Mumuni Adam Amadu, yama Adama Dawaki ƙarin bayani ga fasarar kalamun nasa. Kwamitin wakilan ofishin ministoci daban-daban ne yake haɗuwa ya tsaye da farashin kuɗin haji, kuma ba su haɗu ba. A sani na farashin kuɗin haji na shekara 2019 ne, shine jama'a suke ta yaɗawa. Saboda kafin a tsaye da farashin kuɗin haji sai an yi raskuna abubuwan da za a kashe a can Saudiya. Labarin da ake yada a bisa kafafen sadarwa na zamani ba gaskiya ba ne. Idan an tsaida kuɗin haji, hukumar kohoti za ta fito ta bayyana wa jama'a. A shekarar 2020 kwamitin ya haɗu ya tsaida farashin kuɗin haji sai dai ba a yi aikin haji ba a shekarar nan. Amma akwai kamfanonin aikin haji da suke ɗaukar tsohon farashin wasu miliyan biyu da jika ɗari uku da jika shida wasu kuma miliyan biyu da jika ɗari uku da jika saba'in da shida da aka tsaida a shekarar 2020. Harsunan gida a cikin tsarin ilmantarwa za su iya ƙarfafa wa ɗaliban firamare auni a cewar shugaban haɗakar ƙasa na ƙungiyoyin sandika da kuma ONG gabatun ilmantarwa na kowa wannan dubarar za ta sauƙaƙa koyarwa ta yara. Alusaini Iliya shugaban haɗakar ASO APT ya ma alamin washar cikin bayani. Shigar da harsunan gida cikin bada ilimi a wajenmu abu ne mai kyau sosai domin duka kasashen da suka ci gaba sun fifita koyarwa cikin harsunan su na gida. Alfanun da ake da na shigar da harsunan gida shine tuni yaro da ya fara magana yana da kwarewa da yake da kenan za a koya masa kaɗai rubutawa. Idan ya shiga cikin azuzuwa na gaba za a shigar da sauran harsuna. Koyarwa za ta dawo da Faransanci da harshen gida akai-akai ya zama kamar sauran wani darasi da ake koyarwa kamar sauran harsuna na gida. Gyaran fuska zai shafi horon ɗalibai malamai a makarantun koyar da malamai. Ba za a samu matsaloli ba domin a duk cikin jerin horo mutane za su samu koyarwa ta ba da ilimi ko shiga da harsunan gida horo zai ci gaba sannan za a karfafa wannan mataki. A ta daidaitawar ayyukan sandika-sandika na ilimantarwa da ba da horo Sasef Niger a cikin wata sanarwa a makon da ya shuɗe ta yi Allah wadai da musgunawar da ake wa malaman ba da karatu a cikin wasu garuruwan ƙasa ta ya ma zaman makoki na sa'o'i saba'in da biyu a faɗin ƙasa baki ɗaya ranakun laraba alhamis da juma'a ga bayanin da aliyu hassan samna jagoran sasef ya yama rukayatu abdurrahman Tun lokacin da rashin tsaro yake wakana a cikin da yawan jihohin ƙasarmu, musamman Tilaberi, Tawa, Jifa da Maraɗi, malaman makarantun boko suna fuskantar musgunawa daga 'yan bindiga, sai kuma ga wata musgunawa da ta zo ta ƙaru da ba mu saba gani ba. Shi ne musgunawa da ɗalibai suke wa malamansu, inda ɗaya daga cikin abokanmu malamai wani ɗalibinsa ya yi masa kisan gilla. Don haka ne ƙungiyarmu ta malamai muka yanke shawarar tuntuɓa shafa kowane bangare da ke da ruwa da tsaki a fannin makarantun boko domin nuna kasancewar mu na malamai ba za mu taba yarda irin wannan ta sake faruwa na musgunawa abokanmu a nata bangare sandikar ƙasa na 'yan kwantaragen ilimantarwar tushe sinaseb wato sun zaɓi sabon babban sakatarin ƙungiyar bisa ga wa'adin shekara hudu shine isufu sharif da ya maye gurbin Halidu Munkaila da ke kan matsayin tun girkin wannan sandikar a shekara 2006 an yi zaben ne a yayin zaman taron Congress ɗin sandika ɗin a Maraɗi aji na biyar Isufu Sharif shine kaɗai ya zama ɗan takara a rawaitar shafin yanar gizon Actu Niger. Matasa da ke cikin halin nakasa an ba su horo a ranakun 16 zuwa 20 ga watan Mayu a ballai yara ne a fannin sana'ar da yake wata fusa'a ce ta ode niger da kuma wata kungiya mai bada buɗi ga yin sana'a furojen nan biyu da ke tallafawa matasa wakiliyarmu zainabu abdu ta firanta da madam haruna fati ga fasarar bayanin da ta yi Wayar da kan da muke yi a yau muna yin shi ne zuwa ga matasa masu fama da nakasa da ke aikin hannu kan yadda za su tafiyar da sana'o'insu da kuma yadda za su fahimci hanyoyin zamani na tafiyar da kasuwanci da yadda za su samu abokan ciniki sannan kuma su samu horo kan yadda za su girka sana'o'insu da kansu. Su 20 ne ke ɗaukan horon maza goma mata goma Wannan matasan sun hada da masu sakar kujeru, masu aikin makanik da kayan huta da masu sai da abinci da kuma masu tebur. A jimirce masu sana'o'i ne daban-daban don su samu horo kan kowane irin aiki kuma su san cewa ba a tsayawa kan sana'a guda. A ƙasar Nijar tun da gwamnati ya saka wa 'yan kasuwa ragamar shigowa da takin zamani, manoma na fuskantar matsalolin samun takin yanayin coronavirus da yankin da yakin da ake a Ukraine da kuma Rasha sun yi tasiri kan shigowar takin da kuma kan farashinsa a cewar Muhammadu Dan Nakak. ta ɗan kasuwa mai shigowa da taki ya yama wakilinmu Idris Adamu bayani a kai inda ya ce. matsaloluwa na duniya sun kawo matsala hatta shi haitakin zamani farashi ya hawa korona tan ta tsaye da dukkan fanna inda duk aka samu ne yanzu ya zai ya rage kaɗan na yanzu sai ana kirarin yan kasuwa sun kara ma taki kuɗi shi kuma an samu matsaloluwa daidai da lokacin da gwamnati ya tsaye da kaima mu an ba mu authorization mu kawo ma manoma to kuma sai mun ka shiga matsala ta ikirar da rasha duka aksari kamfuna wannan kuti na suke a lokaci da kaima ta ka mu mun kai sauki suna sai da sha uku da rabi muna sai da sha biyu hali yanzu fari ire ya kai jika 25 kuma shi ne wanda manoma sun ka amfani da shi sai zama shika goma sha bakwai da rai tankinan da muka kawo cikin nan da ya shi hattawa ba su da adadi yanzu ma muna ta kawo taki sosai gwamnati ta taimaka mana ta jaye wasu taki soshi kawai yadda mu aka ba mu dama mu kawo mutane muna kira gare su don sassaka ta al'umma da su kasi An gudanar da wata haɗuwa ranar Alhamis tsakanin ƙungiyar masu naɗa film na ƙasar Najeriya da ƙungiyar Furodisa na ƙasar niger Albarkacin baza kolin masana'antun inganta al'adun ƙasar niger fikini wanda ya wakana ranakun 17 zuwa 22 ga watan Mayu a nan Yame. Musa Hamidu Jingarai, furodusa kuma mai naɗa film ɗan ƙasar niger ya ma mamin ada ƙarin bayani inda ya ce. objective in reunion in da shine mu diba ta yanda ya kamata mu yi aiki wanda kowa na samu riban aikin shi menene riban aikin shi yau in kana fim a Niger ya kamata ka samu sa'a da hanya wanda na sa film ɗinka a gwada shi a Najeriya ko yau in ka yi takardun ka na film kana da kuɗin ka kai ina iya zuwa can Najeriya ka biya kai filimin ka yanda ya kamata ya hita Najeriya ya zo nan ga kuma ya kamata su ma da kansu mu yi musu hanyoyi wanda in suna so su yi film in Niger suna iya zuwa nan su yi film in su su gwada abu ne wanda mu yana hane mu Allah wadan kai aiki baki hane aikin shi muna aiki ba wani riba muke sai kullum muna ta musu ba mu kuɗi mu zo mu film wannan mu shine muke so kawai muke ya kare mu tsakanin mu 'yan afirka ya kamata mu haɗa hannu cikin juna mu aikin mu yanda ya kamata kowa ya kiri bashi ƙasar Najeriya ita ce zakaran kwambarar ƙwallon kafa na 'yan kasa ga shekara 20 Ifowa Bay 2022 wadda ta gudana a hilin kwallon Star General Sani Kunce a nan Yame. biyo bayan karin karshe da ta yi ranar juma'a da ƙasar benin inda ta sa raga uku benin ta sa raga ɗaya a riƙe da sani kuma tawagogin biyu benin da najeriya su ne suka ci nasarar zuwa kofin afirka na 'yan ƙasa ga shekara 20 uven egypt 2023 Duk mutumin da ya yi zigi kuma don a aiwata wani laihi mai tamkar fuskar ta'addanci zai fuskanci hukuncin zaman kaso na shekara biyar zuwa kasa ga shekara goma da tara mai iya kaiwa jika ɗari biyar zuwa miliyon ɗaya na sefa. Domin samun ƙarin bayani, Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goje Maimuna Gajibo, ga zubin firanta su cikin fasarar Hawa Usman da Mamman Ada. A yau za mu taɓo magana kan bibiya da lamarin tunzura ta'addanci yaya wannan laifi yake. Idan mutum ya nemi ta kowace hanya ya kira ko kuma ya kai ga wani gungu na 'yan ta'adda ko ya amfani da wani yare ko kabila ko kuma addini ko kuma tura mutane ga fishirewa don su bi wasu gungun 'yan da zamani tsaye. Yada miyagun kalamai, baza labarin karya ta da hargitsi, mara ma masu ra'ayin tashin hankali baya. ingiza jama'a da nuna halin kabilanci yin amfani da wasu tamburra masu nuna ta'addanci waɗanne hukunci ne za a fuskanta. da aka kama da wannan laifin za su zaman gidan kurkuku na shekaru biyar zuwa goma da biyan diya na jika ɗari biyar zuwa miliyan goma na sifa. Me ake ce matuba? Setan principe. abun ya kasu ya rabu a cikin tsarin yaƙi da ta'addanci kotu ba ta da yancin ta ci gaba da zargin mutumin da ya ƙudura aniyar girka wani gungu na 'yan ta'adda idan ya tuba kuma ya yi alkawalin bayyana waɗanda suke shirin yin aika-aikar tare haka zalika ayar doka mai lamba 999.20 ta nuna cewa dukkan wani mutum da ke cikin wani gungu ko kuma wani shiri idan ya bayyana ma hukumomi tun ka. de su ko akwai sassaucin tuhuma? Absolument. Ba shakka duk wanda ke cikin wani gungu 'yan ta'adda ko wani shiri na 'yan ta'adda zamna tsaye idan har ya bayyana ma hukumomi wasu bayyanai da idan hukumomin sun yi amfani da su za su gano gungun masu ta'adda zamna tsaye to kotu za ta iya wanke shi kamar yadda ayar doka mai lamba 2016-22 ta 16 ga watan Yuni 2016 da doka mai lamba 2011-12 na 20

Kuma sauraro abun da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki na nan mai da kuma na cikin ƙasa baki ɗaya musamman ma da wato amina hassan da ke kan na'urori daban-daban da kuma rahilatu sumana wada ita ce editan maraicen yau ni naku ɗan badan dan arlit malaman mangun ke muku sallama a ci gaba da sauraro ga kuma wato aminatu bubakar ta shigo za ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da saurari lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.